من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan, wanda yau muna sha ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi sallam mai shekaru 1439, ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon fahimta, mun kwana ne akan aya ta ishirin. wanda yau in Allah ya so za mu tashi akan wa ma kana lahu alaihim min sultan illa a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lin'alama man yu'minu bil akhirati من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya gama ba mu labarin ƙissar mutanensa bai, da irin abun da suka samu kansu ciki ko kuma abun da suka bi na son zuciya da kuma irin biyayyar da suka yi wa shaiɗan har ya hallakar da su suka biye wa nimar da Allah ya ba su da lafiyar da Allah ya ba su da zaman lafiyar da Allah ya kore musu sai suka rudu da haka sai suka karkacewa shari'a ta Ubangiji suka ɗauke kansu daga kan tauhidi suka rungumi shirka suka saba wa manzanni da ake turo musu to anan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗanɗana musu hukuba gwargwadon aikinsu, saboda saɓawarsu sai Allah ya saɓa wa rayuwarsu, ya saɓar da rayuwarsu daga daɗi aka maida ta rashin daɗi, daga zaman lafiya aka komar da su tashin hankali, daga haɗin kai cikin zamantakewa na jama'a aka rarraba su kowa aka ɗaiɗaice kuma. to bayan da ya faɗi haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kuma ya kawo mana labarin Iblis da ya ƙarƙare ƙisar sabari, ya ce lalle walaƙar sadaka alaihim Iblisu zannahu. Iblisu ya gaskata zatonsa da yake yi a kan mutane ‘yan Adam. Dama, Iblisu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya nesanta shi daga rahama saboda ya iya yi wa Allah ɗa'a sanda aka ce ya yi sujuda tare da mala'iku ga annabi Adam alaihi salatu wassalam. Da ya ƙi sai Allah ya ce, To, kai ko tafi an tsine maka albarka, ka yi nesa da rahamar Allah. Sai ce, akan wannan, kawai ban masa sujuda ba za a nesanta ni da rahama, to ni ku bari in gaya maka tun da dalilinsa ne ka halakar da ni, to ni ku sai na halakar da zuriyarsa gaba ɗaya, amma ina roƙonka abu ɗaya. Aka ce menene sai ya ce ina so ka yi min jinkirin mutuwa sai an tashi har a tashi alkiyama ni ba zan mutu ba. Shi a roƙonsa ma ba jinkiri ya nema ba, shi ya nemi a bar shi kawai shi kar ya mutu. duk wanda annabi Adam zai aifa a aife shi akan idonsa ya rayu a akan idonsa har ya mutu don ya hallaka shi don kada ya mutu a aife wasu daga bayansa yace shi ya roki Allah dawwama maimakon da aka ce an fudda shi daga rahama an ɗebe ma albarka ya ce Allah ina da magana sai ce me magana kai ce na tuba a yafe mini da sai a yafe mishi yace yana da magana meye maganarka yace ina so a bani rayuwa da dawwamamma kowa a haife shi a idona ya mutu a idona ya rayu a idona ya mutu a idona don in ji daɗin halakar da su domin wannan da kaɓar da ni sai na rama shi ma ba zai dawo rahaman nan ba duk ‘ya'yansa sai na hallaka su na ɗau alkawari ibilisu ya yi zaton lallai ko in abbar shi zai iya kuma ga shi ɗin ya yi ta ƙoƙari kuma yana kan ƙoƙari shi ne Allah ya ce a mutuwa kam akwai lokacin da za ka mutu amma dai ka je an jinkirta maka sai lokacin da ‘yan adam za a ƙarƙare gaba ɗaya sai a ƙarƙare tare da kai ceto na gode shi ne fa da aka sauko da annabi adam ya ƙara samun wata dama ya ce to alhamdulillah tun dai har na sanadin iyaye suka fita daga rahama to ai ƴaƴan abu ne mai sauƙi. tunda dai a duniya za mu rayu da ku to halakar da ku ba wahala na rinka sa muku buri kenan wannan shi ya zama na son kuɗi kawai yake wannan son mulki wannan son izza wannan son kaza wannan son kaza haka zan yaudarar da ku har ku manta lahira ku ta gina duniya ku ta gina duniya ku manta da ginin lahira ta yadda zan samu mu taru da ku a jahannama in ji shaitan Allah ya sauƙaƙi to shi yasa a nan Allah yake tuna mana lalle iblis zatonsa ya gaskata gashi nan mutane fatta ba'uhu suna tabin shi yanzu idan aka ce maka mabiya shaidan kaɗan ne kai da kanka za ka ce tab suna da yawa ko gashi ana, ana tabi sai ka ga matasa maimakon za a je a takaratun alkur'ani a haddace a yi ta neman ilimin hadisan manzon Allah a haddace sai kaga an koma shaye-shaye kaga shaidan ya samu ya samu abokan zama a wuta sun bi shi don haka yake so in ya bugar da kai to kowane laifi ma za ka iya yi in dai za ka bugu to kana iya zagin Allah ma ba ka sani ba kana iya zagin manzon Allah ba ka sani ba sanda kake buge babu sharri kamar shan kayan maye duk mai son rahama ya yi ƙoƙari ya nesanci buguwa buguwa ba wayewa ba ne wallahi yaudara ce ta shekan wani kuma izza yake so a duniya shi sai ya samu izza a ce ba kamarsa kaga wannan kuma dole a same shi da girman kai kuma mai girman kai ɗan wuta ne ba zai je aljanna ba kaga anan ma shaidan sai rinka sawa mutane son girma son izza son buwaya a ce dai ba makka hanyoyi daban-daban wani son dukiya zai fi son komi a cikin zuciyarsa son dukiya kawai zai zo ya zauna masa a rai shi in ba maganar kuɗi za ka yi masa ba to ba za ku yi hira ba kaga shi kenan shaidan ya samu fatta uhu mutane suka yi tabin shaidan illa fariƙan minal mu'minina sai wasu kaɗan jama'a kawai na masu imani su ne shaidan dama Allah ya ce tun da ya ce duk sai na hallakar da su shi da kansa ya ce illa ibada min humul muklasina sai dai bayinka wanda kai ka tsare su ka keɓe su su kan ba ni da iko a kansu waɗannan kam sun fi ƙarfina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ai bayina kam na tsare kayana baka isa da su ba sannan iblis ya ce ɗan adam na rinka binka kenan daga lokacin da ka fara hankali har lokacin da kake ƙoƙarin hankalin kai fita daga jikinka na mutuwa ba zan taɓa rabuwa da kai ba sai na ga ka mutu da kalmar kafurci. Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yace To, ni kuma na yi wa bayina baiwa da tuba matuƙar rai bai zo makoshi zai fita ba in dai bawa na ya ce ya tuba daga abin da ya yi yana kwancen ne kuma zan ce na ya afe mar kuma duk abin da ya roƙe ni zan ce na bashi in ya ce Allah na tuba sabon da na rika yi da ban gane ba Allah yanzu na fahimta Allah tun da ban kai ga mutuwa ba Allah ka gafarta mini ka yafe mini ka tsare ni daga azabar jahannama kar ka sa ni cikin tawagar shaidan ka taimake ni da gidan aljanna sai in ce to na taimake ka na baka na ya afi maka to wannan abun shi yake bata wa shaytan rai tuba ba abin da yake ba shaytan haushi a cikin tsarin shari'a ta ubangiji kamar tuba don baya so ya ji dan adam zai tuba domin kai masa delete all ne ya gama tanadinsa ya yi komi sai ka zo ka rushe mar sai kwakwalwar ta dawo empty to baya son haka shaydan bai so ya ga bawa yana tuba mu din ma kuma gashi shaydan din sai ta shagartar da mu ba ma son tuba sai mutum ya rika yi wa kansa tanadin lokaci ce ai nan gaba zan bari nan gaba zan tuba bari dai mu dan dana kafin mu ma lokaci yayi mu bari shi yasa da kake ga al'adar rayuwa matasa su an kyale wa shaidan su wai sai in an tsufa ne sai a dawo daga rike shaidan sai a dawo wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kaga dottijo na la ila illallah eh wai yanzu ya dawo gun Allah ya rayu a tawaga shaidan bai yi karatu ba bai iya ba in zai sallama ka je aka bara ko wai zai kalma shahada la ila illallah la ila illallah Muhammad rasulullahi eh bala Eh. To ina kokari. Shaidan ba ya gama da shi. Shi dama shaidan matasa yake so ba kai tsoho da ka gama ba. Kai ka samu ai tun da ka tsare kuruciyarka a tsiya. Don yanzu baka san yadda za ka yi kai alherin ba. Kwakwalwar ta toshe kuma baka yi karatun ba, baka san Allah ba, baka san manzon Allah ba, addinin baka san shi ba, ya za ka yi ka yi shi. Amma kana matashi, ka yi karatu, ka bi malamai kana ta jin ka za haramun ha za halalun ga yanda ake kaza ga yanda abu kaza ba kyau kana matashin ka to fa koda ka zo zaka mutu zaka tuna kai na taba yin abu kaza kuma haramun ne sai ka tuba yanzu wani dattijan zai iya tuna ma wani abu eh sai zai mutu bai rika kuka kuka kawai zai yi ta yi kuka kawai zai bar duniya eh Allah ya sauke to don haka shaiɗan yana nan yana ta bin matasa in ka zo zai ingiza ku ku yi fashi ba zai nemo tsofi ba in zai tura masu ainihin zuwa su yi nafin jama'a ba za sa tsofi ba ko tsofi ne suke yi e in za a yi yan ta'adda tsofi ne duk abin da ka sani za a yi matasa ne to haka kuma Allah ma yake son matasan yake ta kiransu su ma in dai addini ne ake so ya ɗaukaka ba tsofi ne suke gwaninta a gurin ba yara ne matasa su suke ɗaga addini kuma su suke ɗaga shaidanci. duk inda ka ji tsiya ta haɓaka to ka shiga tawagar ka gani tsofaffi ne duk inda ka ji guri ya ruɗe ana ɗaga kalmar Allah leƙa ka gani tsofaffi ne matasa su ne duniya don haka matasa ku yi ƙoƙari ku dawo daga rikiyar shaiɗan? wallahi shaiɗan makiyinku ne Allah ya ce ku rike shi makiyi ya za ka je ka goya wa makiyinka baya wanda ya hallaka ubanka ya hallaka uwarka sannan ka zo ka ce sai shi eh ya tsani annabi adam ya tsani na na hawa'u baya son su shi yayi sanadin fitar su daga aljanna sannan kai kuma ka zo ka ce shi za ka jefa wa ƙuri'a wannan an yi ɓatan kai don haka shaidan zatonsa ya gaskata gashi nan fatta biuhu, mutane sun yi tabin shi illa fariƙan min mu'minina sai dai jama'a kaɗan masu imani su ne kake ga suna ta nisantar shaidan Allah ka arzuta mu da tuba da istighfari wa ma kana lahu alaihim min sultanin kuma shaidan ba wai wani iko hujja in ji dan mas'udu yace ba hujja bane yake kafa maka shi ba kamar Allah ba Allah in zai ce ka yi abu sai ya kawo ma aya, sai ya sauko maka da mala'iki ya kawo annabi mursali sabo sannan a faɗa maka, to shi shaidan buri kawai zai rika sa maka, da zato, da sa maka shakka. Sai Allah ya ce maka kai kaza sai shaidan ya ce ka duba dai ka gani, wannan abun kana ga zai yiwu a yanzu? Kai gaskiya fa wannan abun, anya zai yiwu, yanzu hakan zai anya shi shaidan sai ya rika sa maka shakka ya rika sa maka kokonto ko kuma ya tsara maka wani tunani sai ka rika tuna ai da kaza aka yi yafi amma wannan ai bai ba shaidan kenan shi yasa sai ya samu manya manyan shaidanu a duniya sai ya rinka sa musu ilhamar basira na tuna wai yanda za su tsara tsarin da ya fi na Allah fasali sai aya ta ce ga inda za a bi sai su zo su ce bai daidai da zamani ba hakan in an yi an danne wa ‘yan adam yancinsu ga yanda za a yi ga yanda za a yi sai su tsara nasu littafin maimakon na Allah sai a bar na Allah kuma sai a bi nasu kaga zaton iblis ya gaskata ga mutanen duniya duka fattabi'uhu sun bi shi kuma ba tare da wata hujja ba wa ma kana lahu alaihim min sultani babu wata hujja ko dalili da shaidan yake kafawa mutane a wannan Hassanul Bakari ya ce, Wallahi ma zarabahum bi asa, wala akrahahum ala shay'in. Shaidan bai taɓa ɗaukar sanda ba yadda ki mutum ya ce sai ka saɓa wa Allah. Ko an taɓa dukan ka an ce ka saɓa wa Allah. Ko kuma ya taba shake kai ce sai ka yi, Ko ya taɓa nuna ma bindiga ce sai ka yi. Shaidan baya yi ba da sanda yake yi ba ba kuma tirsasa mutane yake yi ba. Hassan al-Basri yace a'a wallahi ma darabahum bi asa wala akrahum ala shay'in wa ma kana shi bai kasance ba illa da kawai yake hururan wa amani rudar ka zai yi ya sa maka buri ya rude ka ya sa ma buri yanzu kaga yar satan nan idan ka taba shekara in kai kokari in Allah taimake ka ma zuwa daya ka samu jari sai ka dawo sai ka zauna kawai ka ci duniyar ka kai ta tuba kai ma ka yi kuɗi eh? yanzu maganan nan da lado ya ke shawarar da lado ya baka nan da ka bi da ya bi yanzu ka duba a gani yadda zuwa ɗaya suka yi suka tare hanya suka samu kaza sun baka shawara ka je ka kaƙi gobe in sun dawo ku tafi tare kai ma ka yi kuɗi yanzu ka duba motar da yake hawa eh kaifa takalmi yana ƙoƙarin gagararka to akwai zunubin da Allah bai gafarta shi ne ko shaidan ne ya tuba da Allah zai gafarta mishi balle kai shaidan din ne yake tunatar da shi haka ai Allahu ya gafiru zunuba jami'an ai Allah yana gafarta zunubi duka ka samu kai naka tukunna sai ka tuba sai sai ya shiga yana zuwa sai a yi rashin sa'a sai a balle shi a can sai a bindige shi a wurin sai ka ji an kashe ɗaya kuma shi ne an ci nasara? buri kawai shaidan yake ta sa mana ba wani dalili sai rudi ya rude ka da son abu ya rude ka da sha'awa ya rude ka da kayata maka abubuwa Shi ne aikin shaidan kawai amma baya ɗaukar sanda ce sai kayi kaza baya ɗaukar ainihin bindiga ya tsare ka ce sai kayi rudi ne kawai Allah ubangiji ka taimake mu da nisantar ruɗin shaidan da kuma ainihin gane abu in rudin shaidan ne don mu yi nesa nesa da shi shi yasa ce babu wata hujja mai ƙarfi wa ma kana lahu alaihim min sultani me yasa to Allah ya yi haka Allah ya yi haka ne sai ya aiko manzo in manzon ma baya nan akwai malamai masu wa'azi kuma ga shaidan shi ma yana ta fama in babban shaidan baya nan ma akwai shaidanu ƙanana masu bin mutane su ma suna ta yin wa'azi to Allah ya yi haka ne ba don wana ba illa ne da alama Allah ya ce mun yi haka ne don mu gane man yi uminu bil akirati, waye zai yi imani da za a yi lahira domin rashin imani da lahira shi ke sa mutum ya tsani lahirar ya ga ya fi son duniya yanzu idan ka san cewa wannan gidan ba naka ba ne gidan wani ne amma ya ginu amma naka gidan yana sabon fegi ginin tabo amma naka ne don ka zo kaga wannan gidan ya kace ce ni ba zan bar nan ba nan nake so eh to kai imani ba naka bane wancan kuma da kake cewa na tafi gida saboda me saboda ka yi imani shine naka to amma rashin ka da lahira ya sa ka fi son gidan duniyan da ba naka ba ka dage sai shi ga naka can mai kyau ka watsar da shi ka ce ba ka son shi idan mutum ya yarda da lahira to za ka ga yana ƙoƙarin neman yadda zai gina gidansa na lahira ba za ka zo ka riƙa gida gidan mutane ba gidan waɗansu ka gama gina musu sai ka lallaba ka tafi kuma ka je can ka tar da gidanka ba gini Allah ya kare ni. Allah ya ce yayi haka ne fanni biyu ga shaidan yana fama ga ainihin annabawa manzanni malamai na sunna na addini su ma suna ta kira don a gane wane ne zai shiga tawagar shaidan wane ne zai shiga tawagar Allah da manzonninsa da kuma kiran da malamai suke yi lina alama don mu gane man yu'minu bil akhirati mimman huwa min hafi shak sai mu gane kuma waye yake shakkan lahiran domin wani lahiran ma shakkan ta yake ce kai abun nan fa da dubawa duniyan nan dukanta yanzu Allah zai iya mata in an je yanzu fa an ce bana China mutane su biliyon nawa China kadai yanzu da yake kiran duk duniya an aiko shi zuwa ga duniya duk ai imani to yanzu in an yi imani na Allah zai iya ka wani abu an an je can kowa zai samu eh kowa zai samu shi tunanin da yake wai an yi yawa karfa ya zo ya rasa nan ya je can kuma cincirin do yayi yawa eh gara kawai ya dana abin da ya gani ya fi masa wani kuma abin da zai tunanin abin da shaidan zai jefa mar kai kaga inda ake sa mutane kuwa a kabari fa ka duba yanda ake kumshe mutum yanzu kai ka taba kana gani yanzu idan mutum ya yi awa da 24 a cikin kabari ya zai zama ba ta gafa balle a ce kai shekaru yanzu mutuwar kakanka shekara nawa har yanzu ba a yi tashin alkiyama ba ce kai zai shekara ɗari. rabon kakana da duniya shekara ɗari to yanzu kana tsammani in ka je ka tona za ka tar da kakanka babu ya lalace to yanzu irin idan nawa suka lalace a duniya yaushe Allah zai tada su yaushe eh ina zai gane ma wani ka more kaga in za ka more kaji wannan mutane suna ta ɗanka kawai yauwa ka shakata in za ka shakata kafin ka zan babu wannan haihata haihata lima Aduna abu ne banda ba zai taba yiwuwa ba kawai suke mana alƙawarin sa irin wannan shine aikin shaitan sai ta sa maka buri wani kuma sai ya ce ah, to yanzu ba matashi kake ba yanzu ga babanka ma bai mutu ba to tun yanzu zaka zo ka kama eh, wannan ibada har ka tsufa da wuri ka dan more tukunna can kai ma in ka girma kamar yanda babanka ya girma sai ka koma ga Allah sai ka mutu akan addini sai ka je aljanna kaga ka more duniya ka more lahira eh sai ka ji mutum yana cewa mu ma dai in Allah da nan gaba ai za mu yi kokari eh wai su sai nan gaba su to nan gaba yara nawa kaga sun mutu ba su kai ga tsufan ba eh suna da yawa ai to Allah ya kare mu wa rabbuka ubangijinka ala kulli shay'in akan kowane abu hafizun wallahi mai tsaro ne ya san komi karka yi tsammanin wai ƙasar ku ta haɗe da ta wani kun rududduge in an tashi ta tada kawai za a haɗa ƙasar ka da ta wani a'a ba abin da zai bata yanda kake haka za a tayar da kai hatta gabar mula kwaya ɗaya ba za a manta maka ba haka za a fito da kai yanda kake kuma a maka hisabi ba a manta abin da kai ba kamar yadda shi ma wancan ba a manta nasa ba in alheri ne ba za a manta ba a baka sharri in sharri kai ba za a manta ba a rubuta maka khairi abinda kayin nan da shi za ka tashi kuma kowa zai tashi da dakon kayan aikinsa na alkhairi ko abin nan kayan aikinsa na sharri yana dakonsa domin idan aka tashi in alheri ne alheri zai ciccibe ka zuwa filin tashin alkiyama in sharri kai kuma kai ne za ka yi dakon sharri kaga alheri shi daga ka zai yi. ba za ka sha wahala ba sharri kuma danne ka zai yi. kai ne za ka kai shi Allah ya sauke rannan ne za ka ga azzalumai sun fi kowa shan wuya wanda a duniya kuma su suka fi kowa jin daɗi azzalumai wani ya handa mai jejin talakawan ƙauyensu kakaf saboda ya zama ya yi kuɗi ya kewaye da waya ya ce dun nashi ne kuma wannan filin sai ya yi dakonsa daga saman ta ɗaya daga ƙasa ta ɗaya har ta biyu har ta uku za a ɓaɓɓako a ɗora mar aka da shi zai taho filin alkiyama a ce wannan zaluncin wani kenan ku duba ya zalunci gonaki kaza ya zalunta duk na talakawa gashi ya zalunce su to yau gashi yana da su a filin alkiyama ka je ka nuna gidan wani saboda yana kana da kuɗi zai ɓata maka tsari ka tirsasa shi dole sai ya sai dama ka hada da naka ko kuma in yi kika je ka kai shi kotu ka kai takardun bogi Allah ka maka shi to ranar gobe kiyama za a ko shi a dora mutum shi a ka ka je ka lallaba mutum ya turka sansa ya yi kiba zai sai da ya biya bukatun kafin kafunci to da shi zaka zo aka ka in ji manzon Allah yana kuka san a kanka kana ɗauke da shi duk abun da ka ɗauka na zalunci sai ka zo da shi ranar gobe kiyama kana ɗauke da shi kuma yana fallasa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in akuya ce tana me me a kanka wa ya san adadin awakin da zai ɗauko wannan eh dangoli awaki nawa ya saka to wani kam awakin wa ya san adadin su eh? in raƙumi ne haka zaka sabo raƙumi yana haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rannan babu mai shan wahala irin azzalumi yanzu azzalumai kuma a duniya su suka fi jin daɗi sai kaga mutum lokaci guda mala sai ka ganshi cikin babbar mota babban gida yana ta shakatawa kawai malam ya shiga manyan kaya karasa ma wayya yi haka zalunci ne kuma daɗi yake ji to ranar gobe kiyama kuma wannan zaluncin zai koma masa bala'i Allah ya kare mu sai Allah ya ce lalle ubangijinka yana kallon komi kuma ya kiyaye komi babu abun da zai buya daga ilimin Allah Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce ulidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tuna wa bayansa cewa Allah maɗaukakin sarki shine kaɗai abun bauta, babu wani wanda za ka bauta masa ka je lahira ka samu tsira in ba Allah ba, domin shine al'ahadul fardu samad guda ɗaya tilo wanda ake tinkararsa da bukata, kar ka yi bukata ka tinkari wani Allah, shine Allahu samad wanda ake tinkararsa da bukata. cikin dare sai ka tashi sai ka tinkari Allah da bukatunka har ka tinkari wani domin a lokacin babu wanda zai ji maganar ka kuma ya amsa maka ya biya ma bukata sai Allah don yanzu in kana nan babanka yana Kano da daddare matsala ta same ka ko da babanka ya fi kowa kudi a Kano in ka tashi da daddare ba waya za ka buga mar ba wai hannu za ka daga kana baba kaga halin da nake ciki ba baba fa na shiga matsala baba fa zai ji ka ba zai ji ba ba zai ma kuma san ma kana cikin matsalar ba to haka kuma don ka zo kana cewa mala'ika jibrilu mika'ilu azara'ilu ko ba ka kiran azara'ilu ko mushrikai tsoron azara'ilu eh zaka ji ana kiran kowa ya jibrilu ya jibrilu ya jibrilu ya jibrilu ya mika'ilu ya mika'ilu amma ban da zara'ilu shi mala'ikan mutuwa ne to a da mika'ilun da jibrilun su ma bayin Allah ne su ma suna can suna bautawa Allah su ma ta kansu suke suna bautar ubangiji azaba ma basu isa su maka ba sai in Allah ne yace su yi babu wani wanda mala'ika zai wa azaba sai yin Allah ce iman don haka shi ma umarni yake bi ko ka zo kana ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah rasulallah shi manzon Allah ne fa ba ubangiji bane ba Allah bane ba abun bauta bane shi manzo ne na Allah bawan Allah wanda shi ma ya zo ya bauta wa Allah kuma ya koma ga Allah yanzu kiran da kake masa nan zai zo ya maka ne ko da manzon Allah yana da yana duniya in kace ya rasulullah in yace na'am sai dai kai masa fatawa kace yaya za mu yi in muna so mu yi abu kaza shi kuma sai ya jira in Allah yace ga yanda za a sai ya gaya ma haka ne ko ba haka ba ko kuma in matsala ta same ku sai dai ku zo ku ce ya rasulullah in yace na'am sai ka roƙa mana Allah ya yayi mana wannan bala'i shi kuma sai ya roƙi Allah ashe Allah ake roƙo ba annabi ake roƙo ba ba mala'iki ba ba waliyi ba ba wani malami ko shehi ba a'a ana roƙon Allah ne ana neman agaji da Allah ne ana mai da al'amari gum Allah subhanahu wata'ala don haka yana nuna mana anan babu wani ahadun au fardun mutum ɗaya tilo wanda za a ce shi as asamadu wanda ake tinkararsa da bukatu allazi Allah shi ne, la nazira lahu wala sharika bal huwa mustaqillun bil amri wahdahu ba ya da wani mataimaki a mulkinsa. ba ya da abokin tarayya shi shi kaɗai yake shi kaɗai tilo shi ya mallaki duniya shi ya mallaki lahira shi ke da bayansa gaba ɗayansu mutane da aljanu da dabbobi da kwari da duk abin da ma baka sani ba Allah shi ya halicci kayansa kuma ya san da sa, babu abun da zai buya daga iliminsa don haka in ka matsu ka tinkari Allah kar ka tsaya kana bata lokaci kana neman taimako a gun bayin Allah wanda su ma su ma mabukata ne su ma kuma a gun Allah suke bukata to tinkari Allah kai tsaye Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani don haka ka nemi Allah ya biya ma bukata iri kaza ka nemi Allah ya yaye maka musiba iri kaza ka nemi Allah ya taimaka maka akai aiki iri kaza da ka sa a gaba Allah ya san ka ya san halin da kake ciki kuma zai biya ma bukatar ka ya san manufarka kar ka je ka fada abinda ba zai kai ka ba inda kake so ka iso kuma zai kai ka inda in ya barka a gurin ba za ka dawo ba bahaushe ma ya ya kai shi ya baro to don haka shirka ta kan kai mutum ta baro bid'a ta kan kai mutum ta baro son zuciya ma na kai mutane ya baro Allah taimake mu to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce kul ka gaya wa mutanen duniya ud'ul ladina za'amtu in kuna riya akwai waɗanda in kun kira su kuna ga kamar za su amsa muku suna jin ku min dunillahi koma bayan Allah kun kyale Allah kuna kiran wani Allah ko to ku kira ku ta kira mu gani wa'annan la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati la fil ardi idan zaka bincika sama kakaf ɗinta daga ta daya har ta biyu har ta bakwai ba su da bayar zarra nasu a ciki duk na Allah ne haka ƙasa in ka dawo daga kan farfajiyar ƙasa ɗin filin sararin duniyar ƙasa har ka je ƙasa ta ɗaya da ta biyu da har zuwa bakwai ba abin da suka mallaka daidai da ƙwayar zarra ba nasu duk na Allah ne to me za ka nema a su baka wanda bai da komi shi kansa ma ba nasa ba ne na Allah ne kuma ka zo kana nema a gunshi ka bar mai abun sama da abun cikinta duk na Allah ne ƙasa da abun cikinta duk na Allah ne ba su da gwargwadon ƙwayar zarra cikin sararin samaniya ko ƙarƙashin ƙasa ba su da komi nasu ba su mallaka ba misqalu zarra gurgudan ƙwayar zarra sannan ka zo ka bata dare kana kiran sunansa ka firgita kana kiran sunansa ka rude baka tuna kowa a zuciyarka a zuciyarka kamar sa ka maida shi shine Allahnka Allah ya ce wa malahum fihima min shirkin kuma babu ma wani abu da za a ce sun hada tarayya da ubangiji tunda yace ba su mallaka nasu na kansu su kadai ba a sama ba su mallaki abu nasu su kadai ba a ƙasa gurgudan ƙwayar zarra to kila za ka yi tunani to kila sun mallaka tare da Allah ne nasu ne su da Allah sai to Allah ce a'a ba su da wani abu malahum fihi ma shirkin babu inda suka yi tarayya da Allah kuma a wani wuri na su ce to mu ma fa haƙƙin mu Allah babu wa malahu minhum min zahir kuma babu ɗaya daga cikinsu wanda za a ce wannan mai ba Allah shawara ne mataimakin Allah a cikin su akwai babu in lokacin da za a halicce ka an yi shawara da shi ya taimaka ya ɗan yi wani ɓangare a jikinka ko ya ma kunne shi Allah ya yi ɗayan ya ma ƙofa ɗaya ta hanci shi Allah ya yi ɗayan ya maka ido ɗaya Allah ya yi ɗayan shi ya yi ƙafa ɗaya Allah ya yi ɗaya eh to babu inda suka haɗa mallaka da ubangiji to me yasa kuma kai dukanka na Allah ne kai bawan Allah ne kuma kana bautawa Allah tare da wani su biyu suka mallake ka kenan Allah subhanahu wata'ala yace ba Allah ba ya da wani zahiri cikin su wanda yake mataimaki to ai mu ba wai mun ce su ne Allah ba to me yasa kuke kiransu kuke mai da damuwarku wajensu a mu su muke nema muna neman su cece mu ne domin su bayin Allah ne na kusa da Allah duk abin da suka gaya wa Allah Allah yana ji don haka su muke nema to ga yanda ceton yi wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله سبحانه وتعالى يتي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له babu wani wanda yake ceto na wani ko cetonsa zai amfani wani ko kuma wani za ka tsammanin wai yana da ceton da zai amfane ka babu illa liman azina da ku sai ga wanda Allah ya yi masa izini in Allah ya yi wa bawa izini to a nan ne zai samu damar ceto kuma masu ceton nan Allah yana keɓe da kayansa suna nan a keɓe waɗanda Allah zai ba su ceton kuma ba mai zuwa kai tsaye kawai gaba gaɗi ya tinkari Allah ce a ba shi wani filin alkiyama ba duniya ba ce a saboda girman Allah da girman ceto da girman filin tashin alkiyama da halin da alkiyama take ciki ba mai iya magana babu wanda zaka ji yana magana ba duk taron nan amma yanzu ko gawa ake wankewa kuka taru ku uku sai ji wasu suna shawara ko to wallahi filin lintajin alkiyama babu mai magana kowa shuru kowa ta kansa kawai yake saboda girman rana, Allah subhanahu wata'ala yake man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi to waye kaga nan zai tinkari Allah wai gaba kari wai ya je yana maganganun zai yi ceto in ba da izinin ubangiji ba ku duba abin da Allah ya ce ba wa kan min malakin fis samawati mala'iku ku dubi yawan a sama suna nan da yawa la tuguni shafa'atukum shay'an amma ceton su bai amfanar da komi illa min ba'di an azana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi wa wanda zai wa izini kuma ya yarda da wanda zai ceto din yace na yarda da kai ka je ka ceci wani shi na yarda a ceta in ya je kuma ba zai ceci wanda ba a yarda a ceta ba don haka kaga ashe ceto duk gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake, ba wai a hannun wani yake ba, shi yasa Allah yace wala ya shafa'una illa limanir ba, su kansu masu ceton ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya yarda a cece shi wahum min kashiyatihi mushfiquna su ma tsoron Allah ya lullube su su ma kansu rannan ta kansu suke yi to kafin mu je ga wani hadisi ga abinda aya take cewa a abin nan kai la tanfa'u shafa'atu indahu ceto bai amfani a wajen Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya wa izini hatta izafu fuzi a an qulubihim su kansu mala'iku lokacin da Allah ya tsara zai yi wani abu fa gaba ɗaya sai sun ɗimauce sun shiga wani irin hali tamkar suma bayan da aka yaye musu wannan ɗimuwa ƙalu sai su ce ma za ƙala rabbuku wai me ubangijinku ya faɗi ƙalu sai su ce alhaq gaskiya wa huwal alim Allah shine ne al-kabiru kuma shi ke da girma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace huwa sayyid waladi adam shi ne shugaban yan adam gaba ɗaya. babu wani wanda zaka ce ya samu muqami sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka ka danna kafirci ka zaɓi wani ka ce ya fi annabi daraja sallallahu alaihi wasallam kafurci ya ce ana ni ne sayyidu waladi adam shugaban duk wa'anda annabi adam ya haifa to ni ne shugabansu wa akbaru shafi'in inda Allah ta'ala kuma ni ne babban mai ceto a wajen Allah duk wanda zai yi ceto to ni ne shugaban masu ceton to yanzu kai in ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka rike babban ba sai a ce maka wai kai ba ka da mai gida ba ka da shugaban wata ɗariƙa da za ka rike to wa zai cece ka in an je lahira to wace ɗariƙa ta fi ɗariƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne akbaru shafi wanda ya fi kowa girma cikin masu ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka rike annabi sallallahu alaihi wasallam ka gama rike komi ka gama rike kowa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka rike ta karkarin shi ma ya iso wajen annabi ko to kai sai ka rike annabin wanda kuma dama shi Allah yace ka rike don shi aka aiko maka in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ce in dai Allah kuke so da gaske to ni za ku bi ku bi ni to in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ka riƙe babban mai ceton da babu kamar sa Ana annahu hina yaqumu yace shi kansa lokacin da zai tashi ya tsaya a wannan fili da ake ce masa al mahmud filin tashin alkiyama wanda kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayin Allah masu imani mabiyansa su rinka yi masa addu'a suna daɗa roƙa masa samun wannan matsayin a duk inda ladani ya kira sallah ya kai ƙarshe to ku roƙa min wannan matsayin shine Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta kaga wannan kullum aikin mu kenan muna da yace kuma duk wanda yake roƙa mu wannan matsayin to shi kuma zai samu wannan sakamakon zan yana daga cikin wanda za su arzuta da cetona yana daga cikin wanda zai samu arziki da cetona to Allah ubangiji ka taimake mu da ɗamfaruwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka arzuta mu da mutuwa akan sonsa ka cire mana son wani soyayyar da zaka zama sama da annabi a cikin zuciyarmu mu rinka jin wani yafi mana annabi Allah ka raba mu da wannan Allah Ubangiji ka ɗora son annabi akan son kowa bayan Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma mabiyansa, masoyansa, mu ji muna son su muminai ‘yan uwanmu. Kar so wanda ba mumini ba sama da mumini. Kar ka ce wa nassi ne ka ji kana son arne sama da musulmi. Ko da arne nan shi yake ciyar da iyalinka kullum, kar ka kuskura ka ce ya fi maka musulmi. Ko da arnen nan shi ya rene ka tun kana yaro har ka girma ya maka komi na duniya kai kuma ka zama musulmi to ka tabbatar da musulmi ya fi maka kai ko da arnen nan shi ya haife ka ko da arniyan nan ita ta haife ka in ka kuskura kace ce ka fi son ko ka fi son sa akan musulmi to baka sufantu da muminai ba sifar muminai sune la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai aka ce walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim imana baka taba samun masu imani suna nuna soyayyarsu ga wanda yaki Allah yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wannan mutumin yana daga cikin aba'ahum ubannin da suka haife ku aw abana'ahum ko da ƴaƴanku au ikwanahum koda yayunku kannanku kai koda ashiratakum danginku na jini in dai ba sa son Allah ba sa son manzon Allah ba sa addinin musulunci to ka fifita son su akan wanda ba su ba to ka saba wa nassin alqur'ani don haka mumini shine abun son ka bayan manzon Allah bayan Allah subhanahu wata'ala bayan addinin Allah wa'anda zaka ji kana so a ranka sune musulmai yan uwanka kenan innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne ko da sabani kuka ga yana gudana tsakanin musulmai da musulmai Allah ya ce fa aslihu baina akawaykum ku yi kokarin gyara a tsakanin yan uwanku kar ku rika zama da gaba ku yan uwa ne shaqiqai yan uwan takar ku har gidan lahira al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun domin soyayyar duniya aka ce a lahira za ta dawo gaba illal muttaqun sai waɗanda suka rayu a kan takawa muminai yadda suke son junansu a nan in an je lahira ma za ga soyayya su ta ƙaru to Allah ubangiji ya taimake mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tashi a wannan rana matsayin nan da muke ta faɗi maqaman mahmud to wannan rannan aikinsa zai taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, liyashfa'a fil kullihim don shi ne zai yi shafa'atul kubura babban ceton don ana tsaye shekaru tsayuwar da ake yi a filin tashin alkiyama an yi tsen an haɗu an cika an yi maƙil ga zufa ta riga tana ta mamaye mutane wani zuba har ta kai shi ta masa linzami Kamkar yana cikin kogi ya haɗiye shi iya baki kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon inda zufar za ta tsaya wani zubar sa ta wuce ma'alwanta ba wani gwiwa wani kugu wani cibi wani kirji wani wuya wani baki yana furzarwa ga zafin rana rana tana kwankwaɗan kwakwalen mutane suna tafasa kuma an yi tsayuwar da tafi daɗewar da duniya ta yi kuma an yi shiru Allah bai ce komi ba ba mai magana kuma tsit to anan ne Allah zai sa ilhama cewa ya kamata a samu wanda zai ceci mutane ba ya gaya wa Allah a yi hisabi ai gara in wutan ma a tafi wuta in aljanna kuma a tabi wannan tsayuwar bala'in ya kai bala'i daɗewar da za a yi a irin wannan halin ya fi daɗewar da duniya ta yi to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai zai samu ya tashi ya yi magana sannan a yi hisabi annabawan nan kaf wanda aka tinkara ce wai ni wane ni ba matsayina ba ne na isa balle waliyi balle kuma waliyin da ba ma waliyin ba ne naɗi aka yi domin waɗansu duka ba wani ba ne naɗa su kawai ake yi daga kaji kana son sa ya maka kawai ko ya yi maka wani do sai ka ce waliyi shi kenan sai a tafi a waliyai ko to ma'al annabawa manzanni mursalai hatta su annabi Musa alaihi salam da yake magana da Allah a duniya ya ce wane ni annabi Isa wane ni annabi Ibrahim wane ni Nuhu alaihi salam shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ya ce wane ni ba matsayina ba ne sai wa aje wajen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai zo yi wannan shafa'atul kubra ya ceci alkal kullu ya ceci dukkan halitta a rannan sai ayi hisabi kala yace fa asjudu lillahi ta'ala zan je in faɗi gaban al'arshi in yi sujuda sujuda lillahi don Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da yayi sujjada don Allah to Allah da ya yi sujuda don shi sai hana goshinsa shiga jahannama Matuƙar bai bata sujudar daga baya da shirka ba in dai ka taɓa yi wa Allah sujuda don Allah to za ta zama sanadin tsiranka sai dai in daga baya ka ɓata ta da shirka don ita shirka duk yawan ibadarka kana yin shirka ɗigo ɗaya wancan ya lalace tamkar ka samu diron guda na ruwa sai ka sami kof ɗaya na dafi sai ka juye a ciki yanzu ruwan nan kam duk wanda ya sha shi zai yi mai ya lalace kofi ɗaya ne kuma na guba amma biron guda na ruwa mai kyau amma kofi ɗaya kai bakin sirinji ɗaya na allura in aka fesa a ciki ya gama to haka shirka take wa ibada shirka la in asharakta la yahbatanna amaluka kana yin shirka dai aikinka zai lalace faratakunan na minal khasirin sai ka koma cikin wanda suka yi asara duk abin da kai da ya zama babu yanzu Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zan yi wannan sujuda lillahi don Allah ta'ala madaukakin sarki wa yad'uni sai Allah ya kyale ni ina cikin sujuda yayi ni shu zai kyale ni ma sha Allah an yad'ani irin yanda yaso ya kyale ni gurgudan yanda yaso kafin nan sai ya mun magana ka san idan ka zo gaban iko wani lokacin sai can sai ce ya kaifa me ko ya ga zuwan kadin amma sai ta harkokinsa sai can ya waiwai bawan Allah kai kuma me yake tafe da kai Ko zan je in yi sujjadar sai Allah ya bar ni cikin sujudar gwargwadon yanda ya so ya bar ni sannan sai ya ce da ni daga kanka wa yaftahu alayya kuma a lokacin da nake cikin sujjadar zai min fatahi ne abin da isa ya kyale ni don akwai wasu kalmomi da yake so ya cusa mini wanda zan yi fada da su wanda da su zan yi maka fada waɗannan kalmomi din a yaftahu alayya bi muhammadin la usiha al'ana da irin wasu kalmomi na yabo wanda a yanzu ni ma ban san su ba sai a lokacin ne zai sanar da ni su annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin da yake gaya wa sahabbai yace ni kai na yanzu kalmomin ban san su ba sai a rannan Allah zai sa ni kalmomin wanda zan yi fada da su Allah ya karbi ceton da zan yi wa mutane ayi hisabi summa yaqulu sai ubangiji yace ya muhammadu irfa rasaka daga kanka daga sujudan nan wa qul fadi tusma ana jinka wasal roƙi, tuba za a baka washfa nemi ceto tu shaffa za a cetar maka annabi Muhammad nan. sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya ambaci hadisin hadisin yana da tsawo to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace to haka fa mutane suna cikin wannan dimuwa hatta idza fuziya an qulubihim har sai an yaye wannan dimuwa ta cikin zukatansu qalu ma za qala rabbukum sai su ce me ubangiji ya faɗi wayansu sun fassara ayar irin wannan suma da imauta na tsayuwar tashin alkiyama to amma akwai hadisi da yake tabbatar mana cewa lamirin yakan koma ne zuwa ga mala'iku mala'iku ne idan ainihin Allah subhanahu wata'ala zai aiko da wahayi zuwa ga bayin Allah eh, wato a wani hadisi ne na Abu Huraira yace idza qaballahu ta'ala al-amra idan Allah ya tashi hukunta wani al'amari fi sama'i sama darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha mala'iku gaba ɗaya sai su saki fuka-fukansu kaje sun bugi fuka-fukansu gaba ɗayansu li qawlihi saboda rusunar da kai da tawadu'i da girmama maganar Allah subhanahu wa ta'ala za a yi wahayi amma gaba ɗaya sai mala'iku an yi tamkar an somar da su suna nan da ransu amma gaba ɗaya sun ɗimauce sun saki fukafukansu saboda girmama Allah da girmama wahayi liƙaulihi ka annahu a ina muke ne yau wato shi wato za ka ga sun saki waɗannan fukafukan kai ka ce silsilatun wata sarƙa ce ala safwan akan falalin dutse to yanzu ga suna duk sun yi reres mala'iku duk sun saki fuka-fukansu fa'iza ku zai an bihin, to shi ne fassarar ayar idan aka yaye wannan firgita da take cikin zukatansu da suma ƙalu suna farkawa sai su ce ma za ƙala rabukun me ubangiji ya ce ƙalu sai su ce lillazi ƙala alhaku sai su faɗawa wannan wanda yake maza ƙala rabukun sai su ce ai ubangijinku ya faɗi gaskiya ne ubangiji ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-aliyul kabir Allah shine al al'aliyu madaukaki Allah shine al-kabiru wanda yake mai girma ba maɗaukaki sama da Allah ba mai girma irin na Allah fa ha mustariqus sami masu sata ji nan ne za su ji wa mustariqus sam'i hakaza masu sata ji haka suke ba'abuhu fawqa ba'dhin daya zai hau kan ɗaya. ɗaya haukan ɗaya wa wasafa safiyanu biyadihi fa harrafaha wa bashara baina asabihi sai ya kotonta da yatsunsa ya tsora ɗaya akan ɗaya yace haka shaytanu suke yi in suna son sata ji fa yasma'u kalimatan sai su jiyo wannan kalma fa yulghiha ila man tahtahu sai ya jefa wanda yake kasa da shi kuma yulghiha al-akhar ila man tahtahu shi ma wannan ya jefa na kasa da shi hatta yulghiha ala lisani sahirin aw kahinin har su jefa kalmar bakin matsafi ko boka gundarin yanda abun yake idan Allah ya tashi zai wahayin wani abu da za a zo a yi duniya mala'ikin da za a turo da abun to gaba ɗaya idan Allah ya tamkar wata na'ura ce za ta yi ƙara kamar yadda ka san barikin sojoji idan akwai wani abu da ake ɗan matsawa ya ƙara za ka ga kowane soja hankalinsa ya tashi duk a rudi ana neman ina ne filin assembly filin fareti wani ma bai gama sa wandon ba da gudu zai tafi yana sa wandon saboda tsoron gudun laifi to haka mala'iku idan suka ji za a ba da wahayi gaba ɗaya sai su some suna somewa in sun farfado sai suna tambayar juna me Allah ya ce me ya hukunta me ya tsara me ya ce za a yi sai su ce qalal haqu gaskiya ya faɗi wa huwa al-aliyu al-kabir Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabiru wanda yake mai girma to haka sai a farkon wanda zai fara farkawa shine jibrilu wanda za a bashi wannan wahayi lokaci yayi ko to shikenan sai Allah ya kai mu gobe kenan sai mu ci gaba daga kan wannan hadisin Allah subhanahu wataala muke dogo. ya datar da mu kunkuri yayi kuma kuka katse mana hadisi kan tambaya da ban ma mece eh. a to a wannan lokaci mala'ika Jibirilu za su ce da shi ma za ƙala buka me ubangijinka ce? sai ce qala al gaskiya ya faɗi. to daga nan ne zai rika tahowa da wannan wahayin daga wannan samar zuwa waccan samar daga waccan samar zuwa waccan samar iza, arada Allahu tabaraka wa ta'ala an yuhiya bi amrihi shine a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana son yayi wahayi da wani al'amarin sa takallama bil wahayi zai yi maganar wahayi fa idza takallama akazati samawati sai sammai gaba ɗaya su dauki minhu daga wannan kalma ta, ta wahayi sai su dauki rajifatun aura ajatu firgita sai su ji gaba ɗaya rajafa ta kama su ko ra'ad ya kama su a shadida mai tsanani min kaufillahi ta'ala saboda tsoron Allah za ta bi a zalika alus samawati idan mala'ikun sama suka ji wannan sa'iku gaba ɗaya sai su sobe wa karru lillahi jadan, duk su faɗi su yi wa Allah juna. za a ga mala'iku reres gaba ɗaya sun kai goshi ƙasa saboda Allah zai yi maganar wahayi ku duba yadda suke girmama Allah la asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna amma mu ana karanta Qur'ani dukan sama gashi dungulungun din sama bacci muke gengedi muke tuna duniya muke shagon mu ofis din mu shanun mu gonar mu rana ta yi malam ya cika matsala mm, mm, mm, ya ga ya eh su ba wahayin aka ce za a bayar duk gaba ɗaya sun su ba saboda tsoron Allah sun kai goshi kasa tarwas ga suna aka zaji samawati minhu rajifatun aw ra'adatun shadidatun min khawfillahi ta'ala wa idza sami'a zalika ahlus samawati sa'iqu wa qarru lillahi sujadan fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril sai zama wanda zai fara daga kansa shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam fa yakallimuhu Allah sai Allah ya masa magana min wahayi daga wannan wahayin nasa bima arada irin abin da yake so ya faɗa masa sai ya faɗa masa Fayam fayan bihi jibrilu sai mala'ika jibril ya taho da wannan wahayi alaihi salatu wassalam alal mala'ikati sai ya biyo takan wannan mala'iku duk inda ya tarda tawagan mala'iku sai su tambaye shi ma za ƙara rabbukum me ubangiji yake ce sai ce al haqq ya faɗi gaskiya haka zai rika tahowa mala'iku na tarbasa, kullama marra bi sama'in duk yanda ya zo wata sama ya tarda mala'ikunta ah, yas'aluhu mala'ikatuha sai mala'ikun wannan saman sun tambaye shi ma za ƙala rabbuna ya jibrilu menene ubangijinmu ya faɗi yau kuma ya jibrilu fa ya ƙulu jibrilu alaihi salatu wassalam ƙala alhaƙu Allah ya faɗi gaskiya wa huwa aliyul kabiru Allah shine madaukaki wanda yake mai girman da babu kamarsa wa yaquluna sai gaba ɗaya mala'ikun kulluhum dukkaninsu zai fi su faɗi, mislu ma ƙala Jibrilu, irin abin da Jibrilu ya faɗi, fayantahi jibrilu bil wahyi ila haisu amarahu Allah ta'ala sai jibrilu ya iso da wannan wahayin inda Allah ya umurce shi da kai wannan wahayin minas sama'i wal ardi daga sama sai ya sauko da shi ƙasa ku duba mataki mataki mataki duk inda yaje kuma sai mala'iku sun fadi su girmama wannan wahayin su ce ma za qala rabbuna ya jibrilu menene ubangijin ubangijinmu yace ko za a yi tashin alkiyama ne ko lokaci ya cika ne sai su ce a'a qala al haqq ya faɗi gaskiya don shi amintacce ne rasulun aminun ba zai zo ya ce kaza da kaza da kaza aka yi sai dai in abu ne wanda aka aiko shi cewa a je za a yi abu kaza a gari kaza shekarar nan za a yi kaza shekarar nan akwai abu kaza a je a duba abu kaza to irin wannan ne zai labarta wa mala'iku to anan ne Mustar sam'i su kuma suna nan daga duniya aljanu sai su rika hawa juna in wannan aljanin ya duka kakkarfan cikinsu sai mai binsa ya hau sai mabiyinsa ya hau sai mabiyinsa ya hau sai mabiyinsa ya hau har su samu wani ɗan ƙarami can ƙarshe mara nauyi shi zai zo a ƙarshe sai ya kafa kunne yana jin mai wani taɗi mala'iku suke yi mala'ikun wannan saman ta duniya in aka zo kansu suna tambaya menene aka ce bana to anan ne mustariqus sam'i din idan suka ji wata kalma kwaya daya shi wannan din sai ce ya ce kaza wannan ma ya ga wani kasa da shi kaza yake wannan ma ce wani kasa da shi kaza yake wannan ma ce har ta iso wannan na kasan shi kuma shine zai rika gaya wa masu tsari shi za a ga yawa bokaye su za su rinka amfani da wannan kalma kwaya daya su rinka tsafe-tsafe da ita su rinka duba da ita saboda ita kalma ce ta gaskiya suka sato ta to irin wannan sai aka ce idan kuma Allah ya so kafin ya ji sai a jefo shi da yula gaba ɗaya sai a tarwatsa su daga na saman har na ƙasa shine kake kamar yadda tauraron nan kuke ga yana fita shar an ce aljanun ne ake jifa ba wai tauraron ne yake tafiya gaba ɗaya ba shi tauraron yana wajen shi harbar da wutar yake yi kamar yadda kaga iguwa in ta tashi za ta harbar wuta ta tafi ko ita tana nan to haka tauraron zai harba abun shi yana nan inda yake ba tauraron ne ya fado ba in muka ga irin wannan shar ce ta babban mutum ya fadi kowane sarki ne ya mutu yau eh babban shaidanu ne aka harbe shaidanu ne mustarqus sami su ne ake harbe su da wannan irin yula tauta Allah ubangiji ya kare mu to irin wannan ne shaidanu suke samu matsafa da bokaye kaza akwai bambanci tsakanin wannan matsafi wannan boka ko shi matsafi tsafin sa yake kawai don neman suna boka kuma shi zai hallaka ya hallakar wai wa yafi sauki eh shi boka shi tallar tsafin yake yi shi kowa ma ya zo shi ya san gaibu sai ya koma muku wani Allah Allah a gurin to lokaci ya cika ko to don haka Allah ubangiji ya tsare mu da su duka matsafi zai iya zama boka boka kuma matsafi ne dama don haka Allah ya shiga tsakaninmu da su Allah ya lalata aniyoyinsu Allah ya shiryar da su Allah su za su dawo akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mana son alqur'ani da son maganar Allah da binta kamar yadda mala'ikunan suke yi Allah Ubangiji ya samu ma mu zamanto masu rusunar da kanmu a ƙarƙashin kalmar Ubangiji lokacin da Allah yake magana mu ji a jikinmu al'aliyu alkabiru ne yake magana Allah ka taimake mu أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم